rundunar sojojin najeriya shiya ta shida da ke birnin fatakwal a jihar ribas ta ce wasu bayanan sirri sun tabbatar mata da cewar wasu bata garin 'yan siyasa sun auno wasu 'yan bangar siyasa daga jihohi daban-daban na yankin niger delta da nufin haifar da tashin hankalin siyasa musamman a ranar zaɓe a wata sanarwa da mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan najeriya da ke shiya ta shida kanal aminu iliyasu ya sanya wa hannu ta ce an gano an baiwa 'yan bangar siyasa makamai tare da kayan sawa na soji za su rika bi rumfa-rumfa na zaɓe domin ta da hankular masu zaɓe rundunar da ta soji ta shiya ta shidda ta ce a shirye take wajen tabbatar da tsaron lafiyar jama'a a koda yaushe kuma a kowane irin yanayi ganin cewar sautari yayin zaɓuɓɓuka na siyasa rayukan mutane kan salwanta tare da jikkata wasu da dama musamman a yankin Niger Delta da hakan ne na ji ta bakin 'yan yankin Niger Delta da ma mazauna yankin kan yadda fargaba take a yayin zaɓuɓɓuka kuma ga abin da suke cewa. Okay, my name is Tamuno. Well, the tension here in Niger Delta it's really really high. We always see some militant guys snatching ballot boxes. Wannan yana cewa ne suna na Tamino gaskiya akwai fargaba kwarai da gaske musamman a ranar zaɓe a yankinmu na niger delta kuma sautari mukan ga 'yan bindiga na kaiwa suna komowa a rumfunan zaɓe don satar akwatin zaɓe shi kuwa wannan ya ce Muhammad Nkerege. I'm a Muslim cleric in River State. I have fear. The government, the security agencies should be on their nail. yana cewa ne sunana muhammad inkirege ni dan asalin jihar ribas ne ya ce akan wannan zaɓe a jihar ribas kuma ina kira da gwamnati da masu ruwa da tsaki akan tsaro da su tashi tsaye haika domin tabbatar da zaman lafiyar najeriya shi kuwa wannan ya ce i am samuel there is no fear concerning the election yana cewa ne sunana samuel ya ce ba ni da wata fargaba game da zaben da za a gudanar a yankinmu na niger delta sai dai babban matsalar da muke fuskanta ita ce da 'yan 'yan siyasa ke yi wanda ke haifar da kalamai masu zafi wani zubin ma wannan lamarin yakan kai ga zub da jini sunana awal jibril tsakanin allah nan ba zaɓe ake ba rubutawa ake ko an kawo kayan zaɓen ma yan ira za su zo da bindigogi a kori ko mutane a ɗauki a kayan zaɓe a tafi a je a rubuta abin da aka dama a ni ne Muhammadu Sani da yake nan ben Bende yin Fatakwal eh to in dai maganar fargaba ne ta wajen zabe ai shi mutumin da ke nan Fatakwal ma bai taba yin fargaban yin zabe ba a duk lokacin da aka yunkuro za a zabe zai je yi shi na Dr. Lawan Yusuf Fadi malami a kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya Alban Iko kuma dole ne da ma gwamnati ta dau mataki mutum bai komai ba kawai a kwace masa waya a masa cin mutunci ya je zaben a hana shi a kore wanda kuma haƙƙin ɗan ƙasa ne ya zaɓi gwamnati da ya kamata zaɓuɓɓukan siyasa dai a Najeriya ka zo a cikin wani yanayi na ko a mutu ko a yi rai da 'yan siyasa ke jallin salwantar rayuka da ɗimbin dukiyoyi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.